tirkash to asiri dai fa a ƙasar nan sai ƙara taunuwa yake yi dangane da sunayen wasu wanda suka rike makamai a lokacin shugaban ƙasa muhammadu buhari da suka yi almundana yanzu yanzu ma dai ga shi tsohon mataimakin sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar apc ta ƙasa wato timmy frank ya ƙara bayyana sunayen masu makamai a lokacin buhari da bai kamata a ce an ƙyale su ba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 ya bukaci shugaban ƙasa Ashwaju Bola Ahmad Tinubu da ya binciki wasu masu manyan makamai na tsohon shugabancin ƙasa Muhammadu Buhari ciki ko har da shugaban ƙasar shi ma ya bayyana faran a wata sanarwa da ya fitar a jiya talata ashirin ga watan Yuni ya ce ya kamata Tinubu ya gudanar da bincike akan zargin cin zarafin ofishin wasu daga cikinsu kuma kada a bar su su gujewa hukunci da ita ma gidan jaridar nan ta Daily Independent ta rawaito wannan rahoton jigon na apc ya bayyana sunayen 'yan majalisar ministocin buhari da ya kamata su kasance a komar hukumar yaƙi da yi wa tattalin arziki ta annaciwa kanta efcc da kuma hukumar jami'an tsaro na farin kaya wato dss a cewar timi frank sunayen masu mukamai a lokacin buhari da ya kamata a bincika kamar yadda jaridar gidan post ta tattaro rahoton nan da farko dai akwai timi fere silba tsohon karamin ministan albarkatun man fetur kuma dan takarar jam'iyyar apc a zaben gwamnan jihar bayelsa a watan nuwamban shekara ta 2023 haka zalika akwai sanata hadi sirka tsohon ministan sufurin jiragen sama na uku akwai abubakar malami tsohon babban lauyan gwamnatin tarayya ko ministan shari'a na hudu akwai mele kyari babban jami'in kamfanin man fetur na najeriya wato nnpcl ta biyar akwai sadiya umar faruk tsohuwar ministan harkokin jin kai kuma kula da cigaban al'umma ta shida akwai hadiza bala usman tsohuwar shugaban hukumar kula da tashoshin jiragen ruwa ta najeriya wato npa yanzu haka ita ce mai ba shugaban ƙasa shawara ta musamman kan harkokin siyasa ta kuma akwai kanal hamid ali watkan tsohon kwantarorin janar na hukumar kwastam na najeriya A takwas kuma akwai bashir jamu babban jami'in hukumar kula da tsaron ruwa ta najeriya wato nimasa na na tara akwai tsofaffin manajan darakta da shugabancin hukumar raya haƙƙin niger delta wato ndtc na goma kuma akwai duka shugabannin tsaro da aka yi wa ritaya cikin kwanakin nan frank ya kuma shawarci tinubu da ya tattara da tsofaffin gwamnoni musamman na jam'iyyar pdp waɗanda a yanzu suke nuna suna goyon bayan gwamnatin nasa ya bayyana cewa bukatun kansu ne suka kawo su ya kuma gargaɗi tinubu da kada a bari gwamnatin sa ta zama matattarar sanannun barayin ƙasa sannan ya ce duk da cewar har yanzu ana kotun sauraron ƙararrakin zaɓe don tuna ce hakikan sakamakon zaɓen shugaban ƙasa da ya gabata 'yan najeriya su ba tinubu a inda ya yi daidai sannan kuma su yi korafi a inda ya kuskure a kazalika kuma ya ce ko ma menene dai ya kamata a ce shi ma kan kansa shugaban kasa ko kuma a ce tsohon shugaban kasa muhammadu buhari a ce shi ma dai hukumar efcc ta kira sa bai kamata a ce an ɗaga mai kafa ba domin ana ganin shi wani babba ne a ƙasa. ya kamata tun da shi ma dai yana ƙarƙashin hukuma yanzu to kamata a ce an kira shi kuma an ci domin a tabbatar da ya abubuwa su kasance a wannan lokacin mulki nasa to wannan abubuwa dai a 'yan kwanakin nan dai suna ta faruwa tun da idan ba za ku manta ba dai shi ma dai kudaji ka daure ya kawo mutane da har guda goma wanda kuma a cikin shi akwai wanda ma ya kawo babu su a cikin wanda timi frank ya kawo su sai dai mita addu'ar ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya kara tauna asirin dukkanin su wayanda suke da hannu gurin wahalar da 'yan kasa baki daya sannan kuma ya kara bayyana dukkanin gaskiya a duk inda take ya kuma sa idan a shuwa jubola a mutane ya kame su a matsa su kuma sannan a tabbatar da cewa an musu hukunci da dai abubuwan da suka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 mun gode muna jiran saƙon naku a sha na kwana wato comments.